Kano, the jewel of West Africa. An yi mutanen Kano na wancan lokaci sun dogara ne akan farauta da kirar bakin karfe wato makeran babbaku da kuma harkar noma. To tun daga lokacin kafuwar Kano kawo yanzu an yi sarakuna hamsin da takwas tun daga kan bagauda da ya mulki kano daga shekara ta 999 ya zuwa ta 1063 ya zuwa kuma sarkin Kano na 44 kuma na farko a mulkin Fulani wato sarki Suleimanu ɗan Abahamma da ya mulki daga shekara ta 1807 ya zuwa shekara ta 1819 har ya zuwa sarkin Kano na yanzu alhaji aminu ado bayero da ya karbi ragaman mulki a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin Idan kuma muka waiwayi batun waɗanda suka mulki jihar Kano tun daga lokacin da aka kirkire ta a matsayin jiha kawo yanzu, za mu ce an yi gwamnoni guda goma sha takwas kama daga kan audu bako ya zuwa sani bello ishaya aboy shekari sai muhammadu abubakar rimi abdu dawakin tofa sabu bakin zuwo hamza abdullahi ahmad muhammad daku sai muhammad indatsu umaru idris garba sai kuma kabiru ibrahim gaya abdullahi wase Dominic Oneya, Aminu Isa Kwantagora, sai Rabiu Musa Kwankwaso, sannan sai Malam Ibrahim Shekaru da kuma Kwankwaso da ya sake dawowa a karo na biyu. kana kuma da abdullahi umar ganduje mai ci a yanzu ƙarshen rahoton kenan. khan the jewel of West